بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق منهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين يعبدون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فعليكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونا مريتين لهدي sha uku ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da miladiya a wannan masallaci mai albarka na abbasiya inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a yau insha za mu tashi darasi na goma sha biyu kafin fara darasi akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace Allah ya saka wa malam da mafificin alkhairi amin malam me hukuncin mutumin da yayi rantsuwa zai aikata wani abu kuma bai aikata shi ba kuma ya yin kafara Allah yana bin sa bashin kafara har yanzu yana da nauyin bashin kafara a wuyansa wanda kuma ka fara rantsuwa kamar yadda muka sani mataki-mataki ne ciyar da muskini goma ko kuma tufatar da su ko yan tabayi an gane ko ko yan tabaiwa idan kuma duk ba a samu yin wannan ba to sai a yi azumi na kwana uku wanda malamai suka ce a yi su a jere duk da nan ƙur'ani bai ce mutatabi a ba amma a wasu wajajen na kafara ya ce a yi su a jere don haka sai a ɗauko daga can sai a sa nan mai tambaya ta gaba ya ce Allah ya ƙara wa malan da alaran ma lafiya amin Allah ya ƙare mu baki ɗaya ya ce malam menene hukuncin wanda yana azumi sai ya yi aswaki amma aswakin mai ɗaci ne babu laifi mutum dan yana azumi yayi aswaki wannan abu da ake so ne kuma ko da aswakin nasa itacen mai ɗaci ne wannan ba laifi bane ne ai da wuya ma ka samu itacen da bayi da ɗanɗano ko da ba ɗaci ba wani za samu yana da wani ɗanɗanon amma ba ɗaci ba la'alla bauri ko dai wani abu makamancin haka shari'a ta san da wannan kuma bata hana yin aswaki ba dan haka ɗanɗanon aswaki baya cutar da mai azumi idan ya yi aswaki tambayarsa ta gaba ya ce malam mutum ne yana min abin da ba na so kuma na sha gaya mai amma baya ji kai wata rana ya yi min ina dukan shi sai ya suma menene hukuncin haka hukuncin haka ka sumar da shi shi kuma ya yi masa abin da ba sa so kaga a matsayin ku na masu hankali ai bai kamata a ce ku ne wa juna haka ba idan mutum ya ce baya son abu sai haƙura a daine masa saboda gudun irin haka da haka in dai ba sulhu kuka kuka sasanta sasanta junanku ba to in ba a wasa ba abin sai ya kai ga hukuma sai ya wuce fatawa to ita hukuma a tsarinta kuma duk wani rauni da aka yi wa mutum akwai limit ɗinsa kuma akwai punishment ɗinsa in mari kai akwai limit ɗin marin shi marin ya kai ya raunata mutum a'a ya ji zafi ne kawai ya wuce a'a marin ya sa baya ji a kunnensa a'a marin ya cire masa haƙori ko ya taɓa masa ido wannan in an je hukuma kuma za ta tura duk likitoci su bincika su ba ta rahoto idan likitoci suka bincika suka ba ta rahoto shi kuma alkali akwai tsari na ka'idojin raunin nuka a dokance wanda yawa mutum kaza hukuncinsa kaza wanda ya kaza hukuncinsa kaza in ma hukuma ko constitution ko final code bai rubuta ba bai faɗa ba to shi alkali an ba shi wuka da nama ya ladabtar da kai don gobe kar ka sake dukan wani domin duka ɗaukar doka ne a hannu a duk gari ko ƙasar da take da dokoki da hukuma da 'yan sanda ba a san an ma laifi ka ɗau doka a hannunka ka yi haƙuri ka zo duk abin da ya maka wanda ba ka so yanzu kai kai ne mai laifi domin kai abin da ya maka kila magana ce ta baki an san magana ta baki tana da ciwo amma dai ba za a ga ciwonta da ida ba amma yanzu kai dukan da kai masa ciwo ne da shi kuma ciwon ido yana gani kai yanzu magana kila ta wuce in ba maimaita ta aka yi ba ma wani bai san an gaya maka ba amma kai yanzu dukan da kai masa da ciwon da ka ji masa kila kowa ya gan shi masu ya gani to kaga yanzu ciko zai biyo jattai Allah ya tsare tambaya ta gaba ce malam ina zama da kanin babana da matarsa amma duk sanda na yi laifi sai dai ya rinka cewa matar shi ya cewa matar shi ba sa'ar mamana ba ce ko kuma ya zagi mamana me hukunci wannan ma ba hukunci ba ne shawara ce in hukunci ne hukunci kawai ya zagi mamanka ko ba haka batun da ka ce ya zaga kai kuma ba san me kai masa ba ta dai ce ya kayi laifi amma ba san shin laifin nan ya ci ai zagi ko bai ci ba yanzu kai kana nuna kamar abin da ya maka ya yi ma ciwo ya zagan maka mahaifiya to amma ba san kai kuma laifin da kai masa ba ya ciwon sa yake to kuma dai menene a yi sulhu a sasanta wa sulhu kai? shi a matsayinsa na babba zagi ba mafita ba ne kai kuma a matsayinka na karami ka kiyaye abin da manyanka ba ka so don a samu zaman lafiya Allah maɗaukin sarki ya sasanta ku takarda ta ƙarshe mai tambaya yake da fatan malam yayi ni lafiya alhamdulillah sai ce Allah ya ƙara lafiya da arziki mai albarka amin Allah ya ƙare mu baki ɗaya malam tambaya nake kan abu guda biyu abu na farko menene hukuncin cewa sadaqallahu Azim bayan gama karatun alqur'ani to babu nassi na shari'a kamar daga ƙur'ani ɗin ko daga hadisi da ya ce a haka to amma dai an samu wasu makaranta suna yi ita kalmar sadaq Allahu azim aya ce a cikin ƙur'ani ko wani ɓangare na aya ƙul sadaq Allah ba ma azim ɗin ba ƙul sadaq Allah fattabi'u millata Ibrahima hanifa amma faɗatta kuma a ƙarshen karatun alkur'ani kamar yadda na faɗa ba a ji shi ba daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga bakin maruwaita na sahabbai da tabi'ai wanda suka rawaito mana yadda manzo Allah yake karantawa da karantar da alkur'ani da haka abin da yafi shine a bar faɗan ina fata an gane a madadin a faɗan sannan sai ce abu na biyu karanta addu'a daga cikin alkur'ani kamar rabbi zidni ilman da sauran kamar da sauransu kamar su rabbana rabbana ta ƙur'ani a cikin sujada ya halatta saboda na ji wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an hana ni na karanta Alƙur'ani a cikin sujada idan mutum ya karanta su ba laifi eh in mutum ya karanta addu'o'in qur'ani a sujada ba laifi ai nan ba qur'ani ya karanta ba qur'anin da ba a so a karanta qur'ani mujawwadan murattalan qur'ani tilawa da tajwidi a jere to ita ce ba a yi a cikin sujada ko a cikin ruku'u hadisin abu da'ud hadisin abdullahi dan abbas zalla yace ala inni nuhitu an aqra alqur'ana sajidan aw raki'a ku saurara ku ji an hana ni karatun ƙur'ani a sujada ko a ruku'u amma sujudu fa amma ruku'u fa azimu fihi rabb shi dai ruku'u an fi san a yawaita tasbihi a cikin sa wa amma sujud shi kuma sujada fajtahidu fi du'a ku dage da addu'o'i a cikin sa fa qaminun an yustajaba lakum waje ne da ya dace a amsa muku a wani hadisi manzo Allah yace aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid inda mutum ya fi kusanci na matsayi ga Allah shine a sujjada kusanci na matsayi ba kusanci na tazara na iko ba kusanci na tazara da iko shi Allah ba inda yake masa nisa kowa kusa yake da shi amma ana cewa wani makusancin wani ana nufin yana da matsayi a wajensa ai na kusa da shugaban kasa ne ba ana nufin kujerarsa irin yadda aka jera mana kujera da alaran haka suke zama da shugaban kasa ba a'a ana nufin yana da matsayi to inda mutum ya fi ko'ina zama mai matsayi a wajen Allah shi ne in yana sujada. to shi yasa a wannan lokacin in kai addu'a da sharuɗanta da ladubbanta waje ne da ya dace a amsa masa to addu'o'in nan na ƙur'ani kwa su ne mafi cancantar addu'o'in da mutum zai addu'a da su domin daman Allah ya hakaito mana an yi su ne don min koyi ba kawai don ya ba mu labari ba wane ya ce kaza ya ce kaza na amsa masa ana nufin kai ma ka faɗa wane ya ce kaza ya ce kaza a lokacin da yake neman in biya masa bukata kuma na biya mara ana nufin kai masa faɗa da aka rabbana rabbana ta ƙur'ani don ka karanta ta a sujada ba laifi ita nan ba karatun ƙur'ani ba ce kuma kai ma ba da niyyar karatun ƙur'anin kai ba da niyyar addu'a ce don haka babu laifi amma inda niyyar karatun ƙur'ani ne to wannan da laifi domin manzala ya ce an hana shi ya yi. karatun alkur'ani a sujada ko kuma a ruku Allah ya sa mu dace a jiya mun cike da fadin Allah madaukakin sarki fa in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin da haka yau zamu tashi aya dake biye mata aya ta 27 haka ne waya ta nauce eh 25 bismillah وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون yana daga cikin ma’anonin da ya sa ake kiran alƙur'ani da suna maSani idan ya faɗi abu sai ya faɗi kishiyarsa in ya faɗi imani ya faɗi kafirci in ya faɗi musulmi ya faɗi kafirai in ya faɗi muminai ya faɗi munafukai to idan ba a manta ba ayoyin da suka gabata mun yi magana ne akan kafirai duk da cewa mun ce kira ne ga mamme ya ƙunshi. muminai ya kunshi kafirai to amma ƙarshen ayoyin ya nuna cewa da kafirai Allah maɗaukakin sarki yake magana su ne waɗanda suke jayayya da alkur'ani suke musunsa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والهجارة تيتوا إدد للكافرين kaga kenan maganar da kafirai ake to yanzu kuma za a yi magana akan muminai kaga kishiyarsu ubangiji ya ce wa bashirin lazina amanu lalle kai wa waɗanda suka yi imani albishir wa amilu salihati kuma suke aiki na kwarai An lahum jannat cewa aljannatai suna nan suna jiran su Ta min tahtiha al-anhar wanda korami suke gudana ta ƙarƙashin gine-ginen su kullama ruziqu duk lokacin da aka azurta su min ha min samaratin ha daga aljannar min samaratin da wani bangare na kayan marmari da 'ya'yan itaciya rizqan na wani arziki sananne ko na musamman qalu sai kaji suna cewa hadha allazi ruzuqina min qablu yo ai wannan shine abin da aka azurta mu da shi min qablu tun dazu ko tuntuni ko tun gabanin mu zo nan ubangiji ya ce wa utu bihi mutashabiha dan sun ga an zo musu da shi ne yana ne kama da juna to sannan walahum fiha azwajun mutahhara kuma suna da mataye tsarkaka wahum fiha khalidun kuma za su dawoma a cikin aljanna to cewa kai wa mu'minai albishir kalmar albishir shine gaya wa mutum abin da zai faranta masa rai kamar yadda kishiyar haka kuma shine al-inzaru gargadi shi kuma gargaɗi gaya wa mutum abin da zai tayar masa da hankali ya tsorata shi to wannan abubuwa guda biyu salo ne na ƙur'ani gargaɗi da kuma albishir gargaɗi ga waɗanda ba sa bin Allah suke saba masa albishir ga waɗanda suke bin Allah suke yi masa da'a muminai yi musu albishir kafirai yi musu gargaɗi ina fata an gane to haka Allah madaukakin sarki yake nau'anta salo na kira wani lokacin shi ya yi albishir ɗin da kansa wani lokaci ya ce annabawa su yi albishir ɗin domin daman yana daga cikin aikin annabawa albishir da kuma gargaɗi kowane annabi mai albishir ne kuma kowane annabi mai gargaɗi ne ubangiji subhanahu wata ala ce rusulan mubashirin رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس وكان الله عزيزا حكيما Allah ya ce rusulan manzanni bashiri na masu albishir ma'ana masu gaya wa mutane abin da zai faranta musu rai wa munziri na kuma masu gargadi ma'ana masu jan kunne na dukkanin kafiri ko mai saban ubangiji akan cewa ya daina li Allah ya kuna linnasi ala hujjatun ba'da rusul dan kada mutane su samu wata hujja da za su dogara da ita a gobe kiyama in sun saba wa Allah ba'da rusuli kuma bayan ya turo musu da manzanni domin in ba dan albishir ba to mutane da ba za su san cewa akwai aljanna ba idan ku suka je lahira ba su yi aikin shiga aljanna ba Allah ya ce dan me ba ku yi ba sai su ce to ai annabawa ba su gaya mana ba ai baka turo a gaya mana ba hakanan in ba dan gargadi ba da mutane ba za su san akwai wuta ba to in kuma suka yi abin da za su fada cikinta in suka je lahira Allah ya ce to ga wuta nan zan sa ku sai su ce to dan me za ka samu ai baka gaya mana cewa mu kiyaye ta ba to shine Allah ya turo annabawa su yi albishir shine su faɗi aljanna su yi gargaɗi su faɗi wuta dan kada duk wanda ya saba wa waɗannan abubuwa guda biyu ta fuskar aiki in ya zo za a sa shi kada ya zargi kowa ya zargi kansa shine Allah ya ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna يبين لكم على فترة من يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير Allah ce ya ahalar kitabi ya kuma abuta littafi a ja kuma rasulu na lallai manzanmu ya zo muku da kuma yana muku bayani ala fatratin minar rusul a lokacin da manzanni suka yi ƙaura. abin nufi bayan an daɗe babu annabi a duniya bayan annabawa sun daɗe da barin duniya sai kuma Allah ya turo na ƙarshensu su shi ne sai Allah yake jan kunnen yahudawa ga annabinmu nan na ƙarshe ya zo yana gargaɗinku duk da cewa an daɗe ba a samu annabi a ban ƙasa ba an daɗe babu wani manzo saboda me an ta ma ja a namin bashirin wala nadir kada ku zo ranar lahira ku cewa Allah mai albishir da mai gargaɗi bai zo muku ba to fa kada ja kun bashirin wa nadir haƙiƙa mai albishir kuma mai gargaɗi ya zo muku wallahu ala kulli shain qadir Allah kuma mai iko ne a bisa dukkan komai subhanahu wata'ala to da haka Allah subhanahu ta'ala ya ce wa mu'minai albishir a wata ayar ma ya wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati bi anna lahum wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah kabira Allah yake wa bashiril mu'minina kai wa mu'minai albashir bi da cewa lallai suna da minallahi a wajen Allah fadlan kabira falala mai girma wannan falala mai girma shine Allah ya fassara ta a nan a ayoyin suratul baqara abu na biyu abin da za mu lura da shi a cikin wannan ayar shine haɗa imani da aiki na gari wa bashirin lazina amanu wa amilu salihat kai wa waɗanda suka yi imani albishir kuma suka yi aiki na gari ashe kenan za ka samu mutum ya yi imani amma ba da aiki na gari to ba irinsa ake wa wannan albishir ɗin ba domin duk mai imanin da bai tsaya ya yi aiki na kwarai ba to bai cika sharaɗin shiga aljanna ba in ya je in Allah bai sa shi ba kada ya zari ko ya zargi kansa domin Allah ba imani kada yake bukata ba sai imani wanda ya haɗu da ne aiki na ƙwarai domin shi asalin imani ma wa ƙarfil qalbi wa saddaqahu al-amal abu ne wanda ya tabbata a zuci kuma ayyuka suka biyo baya baya yiwa ka ce kana da imani amma baka kyawawan ayyuka ai imani a zuciya yake attaqawa hahuna a ƙarya ne inda daga ta kai mai imanin ne inda daga ta kai mai takawar ne to da an gani a aikace da yawa za ka ga mutane suna faɗar wannan kuma rudu ne na shaidan misali wani baya ajage mu a cewa na ta ajage mu ya yi tsoron Allah a zuciya yake eh amma akwai wani ma a haɓa shi ne ka tsirar da gemu kai sunnar manzo Allah mutum baya ya ƙi daga tufafinsa irin yadda manzo Allah ya ce izarul mu'mini nisfu saqaihi tufafin mumini in dai muminin gasken ne baya wuce ƙaurinsa in ka zai wuce to kar ya wuce iya idan tsawo amma a same ka a matsayin namiji mumini kana taka tufafi kuma a ma magana ka ce to ai tsoron Allah a zuciya yake wannan ba gaskiya bane ƙarya ne ko mace ba ta sa hijabi in an yi mata magana ta ce to ai tsoron Allah a zuciya yake a'a akwai wani ma a fili na alillibe jiki in kin yarda da na zuciya to me yasa kuma baki yarda da na filin ba da shi imani yana da tushe kuma yana da reshe dan ka kafa tushensa in ka sassare reshensa akwai matsala manzala ce al'imanu bid'un wa fituna shu'ba imani yana da reshe 60 da yan kai a alaha qawlu la ilaha illallah reshen da yafi kowane reshe girma a bishiyar imani shine faɗan la ilaha illallah wa adnaha reshe na ƙasa ƙasa imatatul adha anit tariq kaga abin da zai cutar da mutane a hanya ba gaggawa ba girman kai ka tsaya ka ɗauke ka kawar wannan ma alama ce ta imani da aka imani ba kawai faɗa ba ne ba aiki da faɗa ɗin da aikatawar ina fata an gane ubangiji yakan haɗa imani da aiki imani da aiki a mafi yawancin ayoyin alƙur'ani kaɗan ɗaiɗai ku ne za ka samu a ce imani ba a faɗa aiki ba amma dai duk inda za a ce imani aiki na imani aiki nagari gari wannan shi yafi yawa kamar ba da sallah sai da sallah ne da ba da zakka sai da sallah ba da zakka duk yadda ka raba daya to ba za ka ci moriyar dayan ba yanzu a ce ga wani musulmi mai kuɗi yana sallah amma baya zakka sallasa ba za ta amfani shi komai a wajen Allah ba bal ma inda gwamnatin musulunci aka ce zakkar yaki kashe shi ake yi domin ridda ka ce za ka yadda da sallah ba za ka ba da zakka ba wannan ridda ne kamar yadda mutane suka yi bayan manzo Allah ya bar duniya kuma sayyidina Abubakar ya yake su da dukkan sahabbai aka ce da sayyidina Abubakar ta yaya za ka rinka kashe mutane suna sallah dan ba su ba da zakka yace ai ba musulmi bane ai sharadin imani a musulunci bayan tsaye da sallah sai an hada da me zakka ko Allah bai ce mu kyale su ba dan suna daya in dai ba sa ɗaya? domin ubangiji ta yi fa'in tabu wa aqamus salata fa'in tabu wa aqamus salata wa atawun zakata bai ikhwanukum fid din fa'in tabu wa aqamus salata fa'in tabu wa aqamus salata wa atawun zakata fa khallu Ta ga wannan shine sharada Allah ce fa'in tabu in suka musulunta kalmar tabu nan bi ma'ana aslamu domin mafi girman tuba a wajen Allah shine ka musulunta shi yasa duk wanda ya musulunta sai a ce ya tuba mu a hausa muna faɗar haka kuma gaskiya ne ƙur'ani ya tabbatar manzo Allah da kansa Allah ce fastaqim kama umirta fastaqim kama umirta wa man taba ma ta wala taqwa Allah ce fastaqim ka tsaya akan daidai ka jajirce kama umirta kama yadda aka umarce ka wa man taba ma aka da wanda suka tuba tare da kai ana nufin da wanda suka musulunta tare da kai to Allah ya ce fa in tabu in sun tuba abin nufi sun musulunta wa qamu salata suka tsai da sallah wa atu zakata suke bada zakka fa ikhwanukum fi dini anan ne suka zama yan uwanku na addini sharadi nawa aka faɗa uku tabu aqamu salah atu zakka to kai yanzu tubta aqamta salah walakin lam tuaddi zakka to kaga sharadi na uku ba zai cika ba jawabu sharadi ba zai tabbata akan ka ba shine fa ikhwanukum fi dini to sannan sai Allah ya sake cewa fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum idan suka tuba suka tsaye da sallah suna ba da zakka ku fita hanyar su ma'ana kar ku taba su kar ku yaƙe su to duk ba su yi wannan ba kaga kenan za a taba su za a yaƙe su za a zubar da jinin su shi yasa sayyidina abubakar yake wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum da za su hana ni daidai da igiyar da baibayi da sunan zakka wanda suna bawa annabi ita wallahi sai na kashe su saboda ba musulmi bane ba su to da haka ya uwa mu kiyaye imani sai da aiki na ƙwarai kamar yadda sallah sai da zakka ubangiji su subhanahu wata'ala ya ce duk mutumin da ya yi imani ya ke, ya miƙe kafa ya aiki na gari to akwai ranar kin dillanci akwai ranar da ko ya zo ya ce zai yi aiki na garin in ma yayi ba za a karba ba saboda lokaci ya kure da haka imani ba a cin moriyarsa sai an hada shi da me aiki na gari hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al malaika hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al malaikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati rabbika يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون الله يقول هل ينظرون shin akwai wani abu da ya rage suke jira ne illa an ta'atihumul mala'ikatu sai dai zuwan mala'iku mana in aka yi maka wa'azi ba ka yi aiki da shi ba yayi ba abinda kuma kake jira a yi maka yanzu yanzu abinda kake jira kawai mala'iku su zo ɗaukar ranka ka je ka girbi sakamakon aikinka aw ya ati rabbuka ko ubangiji ya zo da kansa ma'ana ranar tashin alkiyama kenan waje a rabbuka wal malaku saffan saffa a ranar da ubangiji zai zo da mala'iku sahu sahu sadaka aw ya ati ba'du ayati rabbik in ku ba haka ba to sai dai zuwan wani shashin ayoyin Allah mana manya-manyan alamomin tashin alkiyama wanda alkiyama ba za ta tashi ba sai sun faru don mutumin da aka yi wa azi bai ji ba bai yi aiki ba bai gyara kurakuransa ba to ɗayan ukun nan ne yake jiransa ko dai mala'ika ya zo ɗaukar ransa domin allah ya riga ya sauke masa hanzari ko kuma alkiyama ta tashi ko kuma manyan alamomin ta su faru duk daga cikin wannan wanda ya faru ko ka ce za ka yi aiki ba a karɓa yanzu ana ta ce maka wane ya aiki na gari wane tuba daga zunubi sai ka ce to zan yi zan kana kwanta bacci kawai sai mala'ikan mutuwa ya zo daman kuma shi ya zo zai kwankwasa ma kofa kai kadai zaka san zo dan ko kuna tare da wani ba zaka san shi ba zai sani ba amma kai zaka sani yanzu muna zaune a cikin nan da wani ajalin sa zai mala'ika ya zo daukar ransa shi zai ga mala'ikan amma ko sa kake manna kai ba zaka san mala'ika ne ya zo masa ba saboda shine kololuwar sirri ba a barin kowa ya sani ɗa yana manna da jikin uwarsa mala'ika zai ɗauransa uwar bata sani ba to da mala'ikan nan ya zo ya bayyana gare ka kai za ka san cewa tafiya ce ta zo babban ɗan aike ne ya zo to ko ka yunƙura za ka yi aiki shi kuma ba zai baka dama ba lokacin ka ya ƙure saboda babu abin da ya kai mala'ikan ɗaukar rai tauri na ya kai gare ka wajen yin aiki ƙasa da sakan yake aiki a tare da kai ya wuce a ƙasa da sakan za ka mutu kamar duniya kai za ka gan shi amma ba ka da wata dama ta kai wani abu kuma duk yadda za ka yi magiyar a jira a tsaya Allah ba zai ba ka dama ba lokaci ya kure to wannan kurewar lokacin shi ake jiye mana ko kuma lokacin da aka ce alkiyama ta yi da an yi busar kamun alkiyama yanzu duk wanda bai wani aikin kirki ba lokaci ya kure ko ka ce za ka yi Allah ba zai karba ba lokaci ya wuce an buga kararrawar tashi to haka nan da manyan alamomin tashin alkiyama sun fara bayyana ko ka so kai aikin alheri ba a yi in ma yi Allah ba zai karba ba shine Allah ya ce yawma ya'ti ba'du ayati rabbika ranar da shashin alamomin ubangijin ka za su bayyana shine manyan alamomin tashin alkiyama kamar hudowar rana daga mafadarta Allah ce la yanfa'u nafsan imanuha ba wata rai da imanin ta zai amfane ta a wannan rana lam takun amanan min in dai da ba ta yi ba au kasabat fi imaniha khairan ko ta yi imanin amma bata bi shi da ayyukan alheri ba to nan ma ba zai amfani ba domin rana ce da in ka ce astaghfirullah Allah ba zai karba ba an rufe babu tauba manzo Allah yake tunda Allah yayi duniya kafin ma yayi duniyar da shekara dubu hamsin yayi wata kofa a yamma ma kekiyar kofa girman kofar duk abin da zaka hau na sufuri na tafiya daga bangonta na dama kafin ka je bangonta na hagu sai ka yi tafiyar shekara saba'in shekara saba'in to ita wannan kofa ta ita ce rana take shiga in ta je faduwa sai ta sujada gaban zatin ubangiji ta nemi izini sai Allah ya wuce sai ta sake kewayewa to akwai ranar da Allah zai ce da mala'iku ku ja auren wannan kofar ku rufe to shine in rana ta je wuce sai ta ga an rufe mata gate to ita ma sai ta dawo ta inda ta taho to a wannan rana manzo Allah ce in an rufe wannan kofa duk wanda ya ce astaghfirullah an daina karɓar tuba lokaci ya kure to shine Allah ya ce yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanu min qablu aw kasabat imaniha khayran sai Allah ya ce intazuru ce musu fi tajra inna muntaziruna mu ma jiran muke ma'ana akwai dai lokacin da dukkanin al'amura za su kai ga gaci kuma za su kai ƙarshe to wannan shine abin da ake jiya wa mutum in bai tsaya yayi aiki na garba ko da mu ne imani ne in ko bai imanin ba to da zaman lokacin yayi ba za ma a karbi imanin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira yace idza taban nasu taballahu alaihim hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha dai mutane suka tuba Allah yana karɓar su amma har sai lokacin da rana za ta hudo daga mafadarta فإذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا جميعا idan rana ta hudo daga mafadarta mutane suka gani to a lokacin kowa zai ce yayi imani sai manzo Allah ya ce wahina zalika yawma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat imanaha khairan amma wannan lokaci kuma shine lokacin da Allah yake baya karɓar imani baya karɓar tuba baya karɓar hailala baya karɓar salati duk wani aikin alheri ma an kai a lokacin Allah baya so lokacin ya wuce da haka mutane mu kokari mu riski damar mu kafin damar ta kubuce mana kada ka ji ana cewa in rana ta hudo daga mafadarta ka dauka wani lokaci ne mai nisa ta yi gobe ne Allah kaɗai shi ya sani kuma ko da wannan lokacin shi yana da nisa kafin faruwarsa to ai kai ba dole ka kai lokacin ba kai kam ta yi yanzu ne naka lokacin zai kare ta yi an jima ne ta yi gobe ne da haka maganar sai an jima sai an jima kar ta ruɗe ka kar ka bata wa kanka lokaci wannan abu na farko kenan game da ko na biyu game da ita wannan aya da muka karanta abu na biyu ubangiji subhanahu wata'ala ya ce aiki kuma sai ce nagari kaga sifa ne da mausu wa amilu salihati amalan salihan aikin sai nagari to yaya aiki yake zamowa nagari a wajen Allah ba dole bane aiki nagari a wajen ka ya zama shine nagari a wajen Allah in kana so kai wa Allah aiki nagari sai ka tuntube shi wani aikin ne nagarin yaya aikin yake zamowa nagari domin sau dama mutane sukan ga abu kamar mai kyau ne su a idan su amma shi a wajen Allah kuma ba mai kyau bane abu mai kyau shine wanda shi Allah da kansa ce mai kyau ne to wannan shine mai kyau da aka aiki na gari shine wanda Allah ya ce yace ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da za a yi da ka tashi kai koyi da yadda annabin ya ce a yi to wannan shine aiki na gari an gane ko ubangiji subhanahu wata'ala wani lokaci ya ce aiki mai kyau wani lokaci ya yace nagari tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله يشي تبارك البركة سنية ويتا بمعنى تكافرت بركاته البركة سنية ويتا نوى na allazi biyadihi almulku wanda mulki ke hannunsa shine wa Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine iko ne a bisa dukkan komai allazi khalaqa almauta shi ya halicci mutuwa wal hayata ya halicci rayuwa liyabluwakum dan ya gwada ku ku mutane ayyukum ahsanu amalan waye zai fi kyakkyawan aiki a cikin ku so ake in fi ka kyakkyawan aiki kai ma mu yi gasa ka fi ni duk mu yi gasa mu ga mun fi juna wannan shine abin da Allah yake so kowa ya ga ya fi dan uwansa aiki na gari lokacin da aka ka gane wane ya fi ka kirki ba haushinsa za ka ji ba yi kokari kai ma ka ga kafi shi wane ya fi ka azumin nafila ba haushinsa za ka ji ba ba kashe masa gwiwa za ka yi ba a'a yi kokari kai ma ka ga kafi shi lokacin da ka gane alhaji wane yana yawan sadaka kuma kai ma kana da kuɗin irinsa ko ma kafi shi to ba haushinsa za ka ji ba ba haka da za ka yi masa ba kokari za kaga ka ga kai ma ka kamo shi lokacin da ka lura a masallaci kullum ka zo sallah za ka gawa ne a sahun gaba to ba ƙoƙari za ka yi ya daina zuwa ba a'a kai ma ƙoƙari za ka yi ya matsa ma ka rinka zuwa kuna jerawa tare ayyukum ahsanu amala ubangiji so yake ya gawa zai fi kyakkyawan aiki a cikin ku an tambayi fudail ibn iyad menene ahsanu amala wanda shine dai amalan salihan sai ce ma kana akhlasuhu wa aswabuhu wanda aka yi da ikhlasi kuma ya zama daidai da yadda Allah da ma'aiki suka ce a yi. to anan zaka gane illar bid'a ita bid'a daman Allah bai ce ai ba annabi bai ce ai ba amma zaka iya samun dan bid'a akwai ikhlasi ila yana bid'a sai yana kuka ya ce haba kuka fa yake yi ya kukan yaro ma ya tashi rigima ba yana kuka ba jaki ma ya ce ya koshi ba yana kuka ba to kawai kuka shi nan sai ya zama Allah ya ma rijista barawo ya ma sata kuma ya zo in an kama shi ya marairace ce ta kuka shi nan sai ka sake shi A ba daidai ba ne ya yi laifi wannan kukan na banza ne da ka ka'idar aiki na kwarai Allah ya ce ka yi to sannan ka yi don Allah to duk kuma abin da ya biyo baya wannan lada ne Allah sai ya kara maka kushu'i sai ya sa har idan ka ya rinka zubar da hawaye in dai ka cika wancan sharaɗin to duk waɗannan abubuwan da suka biyo baya za ka more su amma asali ma bai ce ka yi ba ka tashi kana yi kuma kana kuka ya ba ta lokaci kake wa ya sa ka wanda ya sa ka wannan shine abin da ya kamata mu gane ubangiji ya ce faman kana yarju liqa rabbih قل yi أنا بشر ilayya, يوحى إلي أنما إلهكم wa واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Ubangiji maɗaukakin sarki ce man kana yarju a rabbihi duk wanda yake so ya gamu da Allah lafiya falyamal amalan salihan to yayi aiki na gari wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kuma kada ya hada Allah da kowa da komai a cikin ibada ma'ana kada yi riya ka yi aikin Allah Allah ne ya ce a yi kana mai koyi da annabi amma kuma don wani ya gani wannan riya kenan riya tana lalata aiki manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alyasiru minar riya ishirkun, riya ko mun kankanta ta shirka ce shi yasa a ƙur'ani, ayoyin da suke hani akan riya za ka ga da shirka suke kiranta kaga wannan aya tana magana ne akan riya amma sai ta ce wala shirik saboda ita riya din shirka ce ma annaha shirkun asghar tare da cewa karamar shirka ce amma dai shirka ce ita ko shirka ba a kanta ubangiji madaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisi kudusi ana azana shuraka'i ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirkahu ni na fi karfin a hada ni da wani a cikin aiki inji Allah duk wanda ya wani aikin da na sa shi amma ya haɗa ni da wani aniya to zan kyale shi da shi da wanda ya haɗa ni su je can su karata da aka yi uwa duk lokacin da za mu yi aiki mu tuntuɓi kanmu wannan shin Allah ne ya ce a yi in Allah ne ya ce a yi to ya manzan Allah ya koyar da a yi ga yadda manzan Allah ya koyar a yi to kuma ka tabbatar ka tattali niyyarka ka yadda kana aikin Allah ka ji kuma kana son wani ya yabe ka a'a ka yi don Allah in ya ga dama zai sa a yabe ka in bai sa an yabe ka ba kuma ba kai asara ba shi zai biya ka ladanka abu zarar gifari ya ce ya ma'aikin Allah sau da dama muka ɓuya mu yi abu don Allah Allah ya sani don shi muka yi amma kuma daga baya ce mutane su zo suna yaba mana in sun gani kuma sai mu ji daɗi tun da mu ɗan adam ne to wannan mariya ne wannan ya ɓata mana aiki sai manzo Allah ce a tilka ajilu bushral mu'min wannan somin taɓin ladan mumini ne tun a duniya Allah yana so ya nuna ga ya karɓi aikinka sai ya sa bayansa su ƙaunace ka sai ya sa bayansa su gani su yaba maka amma kai asali ba don su kai ba magabata suna yin iya ƙoƙarin su wajen su ga in za su yi aiki sun yi don Allah kuma sun ɓoye ba wanda ya sani shi ɓoye aikin alheri taimakon shi mai aikin alherin ne don kada wani ya gani ya yabe ka ya ɓata maka niyya ina fata an gane to amma dai in ba dan mutane kai ba dan daga baya mutane sun gani sun ce Allah ya saka ma da alheri kuma sai ka ji daɗi to wannan baya cinye maka lada wannan kuma ba riya bane an tambayi shekul Islam Ibn taymiya menene riya mutum ne yana tsoron in ya fito yayi abu dan Allah aka gan shi za a yabe shi in aka yabe shi zai ji daɗi to a madadin haka sai ya ki Ibn taymiya ce duk yayi riya domin yin aikin Allah dan wani Allah riya ce barin aikin Allah dan wani Allah shi ma riya ce domin wani lokaci sai ka shigo masallaci za ka yi sallah sai shi ɗaya ce maka za su gani in fa suka gani za su ce kai wani akwai sallah yi zaman ka kawai kawai sai ka ce to barin zauna to nan ma riya kai daga shi ikhlasi tsakanin haka ne yin aikin Allah dan Allah ba ruwanka da wa zai ganka kuma ita riyan nan dole ne sai muna yaki da ita kullum ɗaya daga cikin magabata Sufyan bin Uyayna yace shekara ashirin ne ina gyaran niyyata shekara ashirin muna faɗa da shedan sai na yunkura zan yi abu sai ya shigo min in daddaje wani lokaci in ka da shi wani lokaci ya ka da ni wani lokaci ni ragar haka za a yi ta yi har abar duniya haka za a yi ta yi har abar duniya muhammad bello yana faɗa ya ce kullum shehu dan fodiyo yana da zauren da yake ba da ilimi ya ce kullum shehu ya fito daga gidansa kan ya iso wannan zauren sai in ga ya dan tsaya jim sannan sai ya shigo ni na lura da shehu kullum yana haka wata rana sai muhammad bello yake tambaye shehu wai me yasa kullum ka taho kafin ka shigo zauren ba da karatu sai ka dan tsaya ya ce tsayawa nake in caji niyyata shin wannan fitowar dan allah na yi shin allah nake nufa da wannan aikin idan na ji wani abu zai dan shigan min rai in yi kokari in ga na rakice shi to sannan sai in shigo imamu ahmad bai da lafiya yana kwance cutar ajali yana suma yana farfaduwa sai aka ji yana a'a a'a a'a da an fidda rai da imamu ahmad can kuma sai ya samu sauki ya warke sai masu jinya suke tambayar sa me yasa kake cewa a'a a'a a'a kana rashin lafiya yace shi dan ne yake leko ni yake bayyana a zuciyata yana ce min amadu na batar da mutane da yawa kai kadai ne ka gagare ni so yake in ji cewa eh na gagare shi nan ya gama da ni domin duk lokacin da shedan ya rubuta ta kake jin waye ni a garin nana waye ni ni dodo ka karfin kowa sai kai to ya gama da kai wallahi su suna da yawa mu ba Allah a hankali mu ba Allah a sannu a sannu Allah ya kyautata mana mu ubangiji subhanahu wataala ya ce anna lahum jannat bayin kwarai suna da aljannatai kaga jannat jam'i ne na jannatu jannatu aljanna daya me yake nufi da janna shine waje mai lambu mai dausayi mai ganye wanda in ka shiga ma ba a ganin ka shi yasa a larabci kalmar janna tana da ma'ana uku idan ka canja wasalinta akan ce janna jinna junna kuma duk ma'anar kusan ɗaya ce an bambanta wasalin ne kawai dan in an faɗa ka san da wani ake da wani ake da kaza ake amma dai duk abin ɗaya ne yanzu kaga jannatu aljanna waje mai ganye wanda in an shiga ba a gani jinna aljani me yasa aka cewa aljani aljani saboda ba a ganin sa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum wani yace ku ba ku ganin sa amma su suna ganin ku to aljamma daga jannatu sunansa ya samu asali sai dai an sa wa jannatu fatahar jim dan a gane aljanna ake nufi jinnatu an yi masa kasarar jim dan a gane aljani ake nufi amma dai duk ma'ana shine abin da ido baya gani to sannan junna junna bi bamil jim shine garkuwa a turu mutanen da in ana yaƙi suna rike wani karfe mai faɗi mai kamar faranti idan an kawo musu suka sai su tare da shi baka gansu ba kuma jifan bai same su ba wannan shi ake kira junna shi ne alfazaz yake cewa jaza'u muti'ihi harirun wa jannatun wa ma huwa illa min jahannama junnatun an gane ko fada kaula kufarin asabahu jinnatun wa ma huwa illa min jahannama junnatun jaza'u muti'ihi harirun wa jannatun kaga ya hada kalmomin guda uku a cikin baitin waka yace jaza'u mutihi sakamakon mai yi wa annabi da'a harirun wa jannatun za a bashi alhariri da aljanna wa ma huwa illa min jahannama junnatun kuma shi daman annabi Allah bai turo shi ba sai dan ya zama garkuwa daga wutar jahannama yace to fa da kaula kufarin kyale magana kafirai da suke cewa asabatu jinnatun aljannu sun shafe shi da haka ko kace janna ko kace junna ko kace jinna ana nufin dai duk abin da ido baya gani sai dai in kace janna lambu kenan junna garkuwa kenan jinna aljani kenan duk ɗan adam ɗin da ya imani ya aiki na kwarai Allah ya ce a yi masa albishir da aljanna lambu mai cikakken ganyen da in an shiga ba a ganin sa mai dausayi na ruwa an gane ko wanda kuma Allah ya gaya mana girman sa ubangiji maɗaukakin sarki yana faɗa wa sari'u ila maghfiratin sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin Allah yace sari'u ko wa sari'u sari'u ku yi gaggawa wa sari'u kuma ku yi gaggawa duk an karanta da wawun da babu wawu ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga gafara daga wajen ubangijinku wa jannatin da kuma aljanna ka ganin sai aka kawo ta mufradi to aljannar ardu hassamawatu tsawonta kadai ya kai sama wal ardu da kasa uiddat lil muttaqina an ta ga bayi masu tsoron Allah duk dan adam girman aljannarsa ta kai ne sama da kasa wannan tsawonta kenan to ina kuma faɗinta? abdullahi dan abu zai ce fadinta kuma Allah ne kaɗai ya sani saboda a al'ada fadi yana fin mai tsawo to sai Allah ya gaya mana ƙaramin babban kuma ya bar wa kansa sani wani kafiri ya tambayi annabi ya ce abin mamaki kun ce aljanna girmanta ta mutum ɗaya kai sama da ƙasa to idan girmanta kawai ya kai sama da ƙasa to faɗinta kuma yana ina shi kuma da ina za a auna sai manzo Allah ya masa tambaya shi ma ta hankali yace idan dare ya zo ina rana take sai ce tana inda Allah ya sani manzo Allah ya ce to wannan ma yana inda Allah ya sani yana inda Allah ya sani shi Allah yana magana da mu ne da iya matsayin hankalinmu abin da ya fi ƙarfin hankalinmu mu ban masa subhanahu wa ta'ala idan ka duk dan aljanna za a bashi wannan Anan an ce jannat an yi jam'i domin su waɗanda za su shiga aljanna ba mutum ɗaya bane da yawa kowa za a bashi aljanna to kaga in Allah ya dan an bani tawa aka ba alaran mata sa alaba da lada aka bashi tasa kai ma taka kai ma taka to kaga in an haɗa mu aljanna ta zama da yawa shi yasa aka mata jam'i wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannat suna da aljannatai su da yawa to kuma aljannan na Allah madaukin sarki kamar yadda ya faɗi girman ta ya mana misalan wasu abubuwan da suke cikin ta mafalul jannati lati mafalul jannati allati u'ida muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'ibun wa dhilluha تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار Allah ya ce masalul jannatin latiwu idal muttaqul kamannin aljannar da muka tanadar wa masu tsoron Allah ta jirimin ta hajjal anharu koramu suna gudana ta karkashin gine-ginanta duk ginin da kaga an yi shi a saman ruwa to wannan ginin lokacin zafi ba za a sha wuya ba asali ma babu maganar zafi a tare da shi saboda yana tare da ruwa sannan kuma kwarewa ce ta kimiyya da fasaha gini akan mai ruwa wanda har yanzu ya gagari da yawa daga cikin ƙasashe. a gini akan ruwa ba kowace ƙasa ke iya yi ba gini akan ruwa ba kowane injiniya yake iya ba kai kanka za ka yi mamaki a ce bulo ya tsaya a cikin ruwa an yi foundation a cikin ruwa an yi gini a cikin ruwa wannan sai gwanaye to gwanintar Allah aljanna da zai gina ta gaba ɗaya akan ruwa ya yi ta ubangiji ya ce ha da'imun duk abincin aljanna da dawwamamme ne ba irin na duniya ba season a'a yanzu kaga a duniya akwai lokacin da ko kana son mangwaro sai dai ka hakura da kuɗinka ba za ka samu ba saboda an wuce season sa akwai lokacin da ko kana son abarba ba za ka same ta ba ba season din ba ne in kana son ɗinya ba za ka samu ba ba season din ba ne to ita aljanna kullun kake son mangwaro akwai shi kullun kake son abarba akwai ta kullum kake son kankana akwai ukuluha da'imun abincinta dawwamamme ne wa zilluha haka inuwar aljanna da'imun ya ce a duniya za ka ga inuwa tana tafiya tana caccanjawa da safa inda ya ba da inuwa da yamma sai ka zo ka tarba inuwar amma aljanna ba haka bane ba inda ya ba da inuwa da safe da yamma ma za ka samu inuwar da rana ma za ka same ta sai Allah ce tilka uku ballazina taqaw wannan shine karshen masu takawa ma'ana gidansu na ƙarshe wa uqbal na ƙarshen kafirai kuwa annaru ita ce wuta Allah ya tsare mu to sannan ƙoramin da Allah maɗaukin sarki ya kawo anan da yace jirimin ta al-anharu korami suna gudana ta karkashin gine-ginanta asalin kalmar anhar jam'i ne na nahar nahar shine wajen da ruwa ya fasa da ƙarfi ya wuce ramin shine nahar ɗin ba shi ruwan ba wannan shine asali a larabci to amma yau da gobe min babu tasmiyatil mahalli bismil halli ko tasmiyatul halli bismil mahall a wani lokaci akan kira mai waje da sunan waje a madadin a kira mai waje da sunansa wajen ma da sunansa an gane ko yanzu muna da wani aboki a kaduna sunansa malam ibrahim kasuwar bacci me yasa ake ce masa kasuwar bacci saboda sunan waje ne kasuwar baccin la'alla yana zaune a wajen ko yana da gida a wajen ko unguwarsu ce to yanzu da zan zo muna hira da wani aboki na sai in ce kasuwar bacci ya ce wa nake nufi alan ibrahim to da ka yanzu da an ce anhar rami ana nufin ramin da ruwan aljanna yayi ba shi ruwan aka kira ba shi ruwan sunansa daban kuma ruwan ba kala daya bane allati الجنة التي muttaquna masalul jannati allati التي وعد muttaquna نعم فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفر الله يتمثل الجنة التي وعد المتقون kamannin wannan aljannar dai da muka tanadar wa bayi masu tsoron Allah Allah ka samu ciki da rahamarka da Allah ce fiha a cikin ta anharun akwai korami ba ɗaya ba to bari ku ji ire-iren koramin anharun min ma'in ghairi asin akwai korama ta ruwa wanda baya zartsi bayi da butaci fiyo wata ba fiya fiya wata ba da mu yanzu a duniya fiya fiya wata muke sha kaga ruwa an ce wai fiye wata ne an sa shi a roba an sa shi a leda amma kana ganin wasu 'yan kwallo a ciki yana ba fiye wata ba ne fiye wata ne amma cikakken fiye wata shine fiye wata na aljanna ruwan da in ka sha zai bi jiki ba a fitsari manzo Allah ya ce 'yan aljanna ba sa fitsari ba sa kashi duk abin da za su ci yana da digesting a jikinsu ne kawai sai dai in ka ci ka ƙoshi, sai ka ɗan yi irin gumin nan na wanda ya sha romo na jin daɗi wanda shi gumin shan romo shi ma ƙarin daɗi ne ka gwada shan romo ka gani da ka sha romo kai gumi sai ka ji wata iska tana shiga ƙofofin iskar jikin ka buɗewa suke to irin wannan gumin kawai ake mazala ce inna ma huwa Rashko. kawai gumi ne na mai shan romo To da ka Allah ya ce fiha a cikin aljanna anharun akwai korama min ma'in ta ruwa gairi asinin wanda baya zarfi wa anharun min khamrin min labanin lam ya tabayyar ta'amu ga korama ta nono ko madara fresh lam ya tabayyar ta'amu wacce bata canja ba bata yi tsami ba a duniya kimiyya da fasaha a ce aiwa nono korama ta gagar kowa nono ba wani kemikal da zaka iya sashi a fili ka bada masa ya zauna lafiya duk duniya babu shi sai dai a kokari a dan sa shi a package a sa a sachet a sa a kwalba shi ma kuma dole da expiry date zai lalace shi saboda nono wahala ajuwa ce da shi amma Allah ya ce ‘yan aljanna nono za mu musu ƙorama ta gaba magana zai ƙare sannan ba zai taɓa lalacewa ba kuma ba wani kemikal face kumfa ya kunu ita ce kemikal ɗin ba me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai ƙoraman nono a aljanna saboda ya san cikin mu akwai kwaɗayayin madara akwai masu kwaɗayin yogurt akwai masu bukatar nono so dan in dai nono ne matsala ka in dai yagwat ne matsala ka kwantar da hankali kai dai imani da aiki za zaka je ka tarar da korama guda ubangiji ya ce wa anharu min khamrin lazzatin lisharibin ga korama nan ta giya kuma mai daɗi da aka ya ɗan uwa in shaye-shaye ne yake rudarka yanzu mara lasin kake yi za ka je ku ta fama da ndlea fita ta tayin ma da hankali ka sha ka cuci kanka ka sha a dake ka ka sha a fafare ka ka sha sai ka biya kuɗi gajiya can za ka je ka tara a aljanna ta gaske kuma da yawan kayan maye a duniya masu suma kyankyaminsu suke yanzu akwai wata giya da aka gaya mun ta wasu ƙabilu a najeriya wai sunanta gwagwaro da irin su banmi za ka ga giyar in ma fa za a sha ta wai dan bala'i sai an toshe hanci kamar ana cin kashi to Allah ya ce ga giya nan mai daɗi ga masu sha ga giya nan ta ma kaɗai ya isa ka ji nishaɗi bai za a lazzatan lisharibina la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun faratas ubangiji yace haka giyar aljanna take mai daɗi ga masu sha babu sinadarin bugarwa a cikinta kuma ba ta sa fitsari a duniya ko ka kware wajen shaye-shaye don mutum in ya kware ya zama addicted to wani lokacin ya sha ma baya buguwa to amma ko baka bugu ba sai ka yi fitsari sai ta lalata maka huhu sai ta lalata maka koda ta lalata maka garkuwar jiki to duk biyar lahira ba ta wannan Allah ya ji kan malam kalarawi a cikin wata rahasa wata rana ya ce ni ko a lahira ɗan giya ne Eh. ya ce su gogin lahira ne ya ce sai wata rana annabi yana zaune da sahabbai da su sayi na abubakar su akumar su usmanu su ali ya ce kawai sai ya ɗauko babur ɗinsa ya cire matsalansa ya taho ba ya zo ya gaishe da manza Allah ya ce ya rasu lallahi a ce ah malallau ina za ka ne sai ya ce ya ma'aikin Allah daga gidan giyar can nake za ni gidan matan Allah ya kai mu aljanna ubangiji subhanahu wataala yake wa anharun min asalin musaffa akwai kuma korama ta zuma takakkiya zumar da babu kakin zuman a ciki babu kwangin zuma a ciki mana babu wannan diddigar an tace ta wani shi ba abin da yake so a duniya irin kayan zaki kwantar da hankalinka babu kayan zakin da baya cutarwa ko a duniya kamar zuma natural Zaƙi take da shi ubangiji ya ce zuma ma waraka ce ka sha ta ka sha zaki kuma ta gyara maka ciki ta gyara maka jiki ta gyara maka fata ta gyara maka ido to in zuma ce abin da kake sha'awa in kayan zaƙi ne damuwarka to a aljanna kogi kake da shi ma na zuma to dan Allah wannan bai kamata a ce mu dage mu yi aikin aljanna ba in ba dan shedan da son zuciya ba da lalace irin namu na yan adam a ce wannan abin za a baka shi yanzu ko shugaban kasa ya ce zan baka gida a abuja a metama amma yi kaza in kana da hankali ka yi lalaci to na ubangiji mai kowa mai komai ya ce na tanadar maka wani gida zan baka amma ka yi kaza to malamai suka ce duk inda aka faɗi ni'imar aljanna ba ta cika sai an cika da abu ɗaya menene shi mata ko a duniya haka Allah ya tsara a duniya ka ba mutum komai in ba mace oho ita ma macen kuma haka ne don kafi mana gori sai ma duk abin da aka baki a duniya in ba namiji oho ko ba haka ba to haka Allah ya yi mu to shi yasa Allah a ƙarshe sai ya ce walahum fiha azwajun mutahhara yan aljanna eh kuma suna da mata tsarkaka abdullahi dan abu ya ce abinda ake nufi da mata tsarkaka irin matan aljanna ana nufin daidai da miyau ba ta yi ballantana ta yi kakin majina ballantana ta yi majina ballantana maganar haila ballantana nifasi ballantana haihuwa ita mai ta aljanna duk ba ta san wannan ba kazantar duniya ce saboda duk yadda amarya ta sha turare in ta duniya ce to kuma wani lokaci in ta banka ma tusa a cikin <laughs> sai kaga duk turaren ya lalace duk yadda amarya ta sha turare da ta yi ciki in ta fara laulayi tana zubar da yaudi sai ka ji ta fita daga ranka to matan aljanna duk babu wannan matsala wani malaminmu ya ce yara na ba ma wannan ne ya fi burgewa ba kun san me ya fi burgewa kuma ba su sun kwaban ku Tauta Allah ya baku duk wannan ni'imar domin yanzu wata amaryar mijinta in ya kalle ta abin da yake tunowa kuɗin da ya kashe ga ƙoshi ga kwanan yunwa amarya ta kai amarya amma ka ji jiki amma ita wannan amarya ce ta kyauta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda kyawun matan aljanna jininsu yadda yake gudana a jikinsu ana gani kana ganin jini yana yawa a jikinta idan kai faran mace ce jinni jinninka haukarka da tashin hankalinka ka san mu muna cewa faran mace komai ya ce to in fara ce ga faracen ka samu ƙarshen fari jininta ma yana motsa a jikinta da ɓargo kana gani yadda ka san kwalba haka farcenta yake to sannan matan aljanna Allah ya ce hurun maqasuratun حور مقصورات بالخيام وكوائب وكواحب أترابا لم يدمثهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا دان كأنهن كأنهن الياقوت والمرجان ألا شهور ما سفر إدوني وجنفر ido a hausa idan fari ya fari ne ake cewa ba a cewa fat domin fari akwai mai kyau akwai mummuna in ka ji an ce fari fat to mummuna ne amma fari tas to mai kyau ne idan baki ya yi baki a hausa shi ma ɗayan biyu ne in aka ce wulik to mummuna ne amma sidik to mai kyau ne domin baki ne mai sheƙi to Allah yana so ya kwatanta mana kaɗan daga cikin kyawun matan aljanna sai ya ce farin idansu inda farin yake fari ne tas babu shirkin wani abu da wuya za ka ga mutum a duniya wajen farin idansa bai cirba ya lalace rana ta lalata ma kuma daman kana da isyari dai tuni ka fara cin lokacin ka kusa ka tashi daga aiki yasa za ka ga har akwai magunguna da likitocin ido suke bayarwa a digawa ido dan ya washe to su matan aljanna daman farin wasashe ne bakin kuma baki ne wanda yake siɗin mai kyau mai sheƙi to malamai suka ce a kalolin idan mutane wannan kalar ta fi kowace kyau ai mutane akwai masu idan kaza ko idan mage ko sannan akwai abin da ake cewa blue eye kaga idan baki kamar wani mai man gyada to duk wannan ba shine kalar kyau ba a ido dai kalar da tafi kowace kyau wajen farin ya zama fari tas wajen bakin ya zama bakin fitan to wannan shine irin kalan matan aljanna to sannan a wata ayar sai Allah ya ce wa kawa'iba atraba akwai mata kawa'ib kawa'ib jam'i ne na ka'iba ka'iba macen da nonon ta baya zubewa kaga kenan aljanna baka da matsayin siyan bireziya baka da matsalar siyan bireziya dan duk inda kaga ana siyan bireziya ta ake amma matan aljanna ba ruwan su da wannan kawa'ib kawa'ib to sannan wani mutum a duniya an hada masa mata biyu tashin hankalin kowace tana son girma kowace sai an ce mata yaya aini ka fara aura wata za ka ga ita ka fara aura amma shekarunta ƙanana ta biyun ta girme ta to ita tana ji da uwar gida sarautar mata ita kuma wajen tana ji da shekara sai a ta rigima amarya ba za ta bi uwar gida ba saboda ta girme ta uwar gida ba za ta bi amarya ba saboda ita aka fara aura to Allah yake a aljanna ba wannan matsala ko mun tara ma mata a taraban sa'annin juna ne shekarun su daidai da daidai ba wacce za ta yi wata gorin girma wanda daman su ba su da matsalar kishi an cire ta kishi sai dai su faranta ma ba kishin su caja ma kai ba babu wannan a wata ayar Allah subhanahu wata'ala ce lam yadmisuhunna insun qablahum wala jan ba wanda kuma ya taba taba jikinta mutum ko aljan kai zaka bude ta a da sabuwa fil amma a duniya dole ka hakura ka dau sakan din wani shi ma ya dau sakan danka eh dole to sannan Allah yake ka annahunna kai ka ce su saboda kyau ya al-yaqut wal marjan diamond ne kaga dai mafi kima dukiya a duniya a ce me diamond to can matan aljanna kamar diamond wallahi sun fi diamond manzo Allah ce an faɗa ne dan hankalinku ya fahimta amma inna fil jannati ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar a aljanna akwai abubuwan da ido bai taba gani ba shi ko al'adar ido in bai ga abu ba duk misalin da zaka yi masa ba zai gane ba wala uzunin sani da aljanna akwai abin da kunne bai taba ji ba a al'adar mutum in dai bai ji labarin abu ba yadda zaka buga mai misali ba zai gane ba wala qatara ala qalbi bashar kai daidai da zuciya ba ta taba hararo irin wannan ba to da haka duk abin da ake gaya mana ana gaya mana ne gwargwadon hankalinmu da tunaninmu yadda za mu iya kama amma abin ya fi haka Allah ka ba mu aljanna da rahmaka Allah ka nuna mana gaskiya wa hum fiha khalidun sannan kuma yan aljanna za su ma a ciki ma'ana kaga aljanna ba kamar duniya bace duniya duk daɗinta wata ran sai ka batta to aljanna ba haka bane in ka shiga dawwama za ka yi abadal dina har abada Allah ka ba mu aljanna da rahamarka ba dan halin mu ba kafin alarma mai addu'a akwai sako wanda shugaba zai gabatar a gurguje assalamu alaikum warahmatullahi